ni fa ba zan zuba ido in ga ana wulakanta ka kan kowace yarinya ce saboda na san kafi karfin haka wallahi hajiya ba fa laifin ummi ba ne ita ummi fa in kin lura ba ta san komai akan wannan abun ba kai dakata da ummi da abin da ya ummi da abin da yake koyawa da ummi i da iyayenta da 'yan uwanta ba za su so su ga ta aure ka ba hajiya ummi fa tana sona kuma yan uwanta ma suna sona da iyayenta haidar matsalar dangi tana da yawa tunda tun fil azal suna son su haɗa 'ya'yansu ina mai tabbatar maka idan ka ga wani ya aure ta to ba a san ransu bane ba na zo miki da wani kyakkyawan labari faɗa min dan Allah ina jin ka <laughs> mun yi magana da dadi akan cewa the next three weeks za a ɗora mana aure ni da ki wow amma na ji daɗin labarin nan sosai. <laughs> Kuma a wannan satin da still zan tafi ganin doctor. Hmm. Ke, ni fa na san lafiya ta kada kawai soke burutsu ne irin na likitoci. Aliyu kenan. Ka fa masu matsala irin taka ba sa yadda suna da ita fa. Okay. su mai ke ma kin yi dalilin mahaukaci ne? Ai dole sai na hukunta ki. Ya kamata a bar ni ko kafa ɗaya ne in karya miki muguwa a Kun Kunji wai har asid take so ta watsa Sumayya ta ga ta ƙarar da rayuwanta kwata-kwata. Muguwa kawai. Mutuncin iyalina nake kallo ɗan Audu idan wannan sirrin ya tono ni na san zan shiga uku. Iyalina ban san yadda za su sa kansu ba. ai duk waɗannan abubuwa su nake hange maka shi isan ya na dinga ɗaga maka ƙafa na dinga ɗaga maka ƙafa amma sai da ka kai ni bango to yanzu dai na zo ne in baka haƙuri aw waye kana nufin mai musayan sirri ne eh hawa hawa wa rabi ai na waya fi tsada saboda ka bai kamata ka fanshe shi da ɗan ƙaramin wannan ɗan ƙaramin abin ba to yanzu ya kake so a yi ɗan abdu idan kana so a share wannan magana akwai wasu ayyuka guda uku kwarara da za ka yi ina jin kaɗan audu ina jin ka to amma fa sai ka zagi dantse domin suna da matuƙar wahala 你呀。